والصلاة والسلام على الأتمان والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل أنا شرح الورقات أنا عبد الله الشيخ عبد الله صالح فوزان الشيخ عبد الله الفوزان إن شاء الله دامو في درسنا فوق إن شاء الله اليوم ولم تشي الأحكام الشرعية وتو بعد الكبارين كم كنت كنت شيئا الأحكام الشرعية كم تكشي بيو أقول الأحكام الشرعية التقليدية أقول الأحكام الشرعية الوضعية الأحكام الشرعية التكليفية من واجبي ده مندوبي ده مباحي ده حرام ده مفروض الأحكام الشرعية الوضعية هم الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل هو الحاكم ما ليس الأحكام السبعة وكنت وكنت ودا بقي الواجب أو واجبي والمندوب أو المندوب شيء مستحب والمباح أو المباح شيء جائز أبو نحلم wal mahrum da haram abin da aka hana wal da abin da aka karhanta wanda ba a so kai shi ba was sahihu da kuma sahihi wato ingantacce wato ya inganta wal da kuma wato batacce ya hada al'akamu taklifiya da kuma al'akamu wagariya amma in za ka ba abu hukunci ne ko ko sahihi abin nan ko abin nan eh, haramun ne ko mustahabi ne ko makaruhi ne ko mubahi ne ko kace ya inganta ko kuma kace ya faɗi to shi ya kawo wani ke da alaka da hukunci kai ne nan ba ka ba cikin alakan wa gariya guda ji ko ya dauka a kai wa bani ala asalin kuma akwai ashabu wal mani wa abin eh, wa shabu wal mani wa tarafu yake almuradu bil ahkami abinda ake nufi da al-ahkam shari'a ahkamu shar'iyya allati taqaddama dhikruha fi ta'rif al-kalim sune hukunce hukuncin shari'a wanda an batar su ya gabata a ta'rifin shi. na fiqh mun ce shine ma'rifatul ahkam shari'a al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya ma'rifatul ahkam shari'a kan hukunce hukuncin shari'a wanda aka samo su daga dalilan su wanda suke na daban daban ba wanda aka nufi da al'akam a nan su ne hukunce hukunce na shari'a wanda a baya mun faɗe su to sai dai nan zai mana ta'arifin menene al'akam ita al'akam jam'u hukumi jam'i ne na hukum wa huwa lughatan al wato al a harshen larabci ana cewa masa abin nan yana ba da ma'anan almanu ne wato hanawa hakamtuhu ai mana'atuhu na hana shi wani abu. wa min hukila da ne aka ce lilqaba'i hukmun aka ce wa hukunci aka ambaci alƙali a matsayin alhakin mai hukunci yanahu yamna'u min ghairil maqdi yana hana yin wani abu wanda ba a hukunta a yi shi ba wanda ba ba da dama a yi shi ba wal hukmu alqaba saboda haka hukunci yana zuwa da ma'anan alqaba kamar yadda alqaba yake zuwa da ma'anan wato hukunci فالجنان سمي القاضي حاكما لأنه يمنع النزاع بين المتخاصمين أنت الآن أم بيتي القاضي القائد الحاكم تولي لنا خان الدائية تكامل ما أصبح سمع بجاجه ولا بين ربا بين ربا وأنا قد ما أجد لأنه هو بوات الدائية لتكاري من الحديد ونش قال ابن العكير ابن العكير يا فتاة أتنها النهاية الحكم على العلم والفقه والقضاء بالعدل wanda ake cewa alhukum a shari'a kenan al'ilmu shine ilimi wal fiqh da fiqh wal qada'u da hukunci wato alqalanti bil adali da adali duk wannan ana faɗan hukum ana nufin wani abu ba ba da ilimi shi ma hukum ne don baka iya hukunci sai da ne sai da ilimi kuma fiqh ne ko ilimi ne amma ilimi mai zurfi wanda yake ta sanin hukuncin shari'a haka nan alqada abinda alqali yake yi shi ma hukum yake yi hukunci yake yi a ba wani wani shi da gaskiya wani ba da gaskiya kuma ya zama bil adal da adalci wa alal ma'ana al-awwal ja'a qawlu jarir a bisa ma'anan na farko ne jarir yake cewa a bani hanifata ahkimu subha'akum inni akhafu alaykum an aqdiba a bani hanifata ay ya bani hanifata a inna wannan hamza hamzatul istifhami a bani hanifata kaman a fatima mahalan ba ba haza tajalluli wa in kunti qad a sarmi fa ajmali agharrati minni an mahabbati qatili wa annaki mahma ta'mul qalbi al-ali afadima ayyafa ya fatima kunamma abani hanifa ta ayyabani hanifa ya bani hanifa abin da ke nuna maka cewa hamzat istifhami ne bai ce banu hanifa ba ya ta masa ya'un domin me domin nida'i ne mubabun mansubun ne almunada idza kana mudafan huwa mansub zaka ce ya abdullahi ba zaka ce ya abdullahi ba ka ya bani hanifa ba zaka ce ya banu hanifa ya bani isra'ila ba a cewa ya bani to haka hamza kaman ya a bani hanifa ta ya bani hanifa sunan kabila ne ahkimu ihtu ahkimu sufaha'akum ku hana wawayenku daina mana ku hana wawayensu wawayenku daga da suke mana inni akhafu alaykum an azbirani ina tsorata muku ne fushi in ne fushi fa zan kawo mataki kaga hakimu anan imna'uni ku hana yace wa yadhharu min hadha al-ma'na al-lughawi أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب لذلك معناه لغة أن ذاك فانتين أنت حكم الله في هذه hukuncin Allah wannan matsala shine wajibi fa ma'ana annahu qada fi habil wujub cewa Allah ya yi hukunci da cewa wajibi ne wato ayi kaza matsalan yin sallar azhar da asar wajibi ce to Allah ya hukunta ne a haka ta zama wato wajibi wa manul mukallafi min mukhalafati da kuma hana baligi mai hankali ya saba wannan hukunci kaga an ce hukum kaga akwai almadu a cikin sa kuma akwai alqaba حكم الله في هذه المسألة الوجوب هو حكم الله abinda hukumar lafi har matsala a yanzu hukunci Allah ta wannan matsala shine wajibi ma'ana Allah ya hukunta cewa wannan abu wajibi ne sannan kuma ya hana ka saba wannan dole ka kai shi kaga ma'anar zuga ta zuga duk da ka samu abin nan shari'a ta kawo ta kalma ta zuga ko da tana da ma'anar istilahi ba za ka samu alaka kuma na zuga yake wa hukumar islahan ma dalla da khilafu shar'i al-muta'alliq bi af'al al na min talab aw takhayir aw waqa kamar da ke to hukunci kuma islahi ma da alayhi khilafu shi ne wanda maganan mai shari'a ko maganan shari'a nassi na shari'a ya nuni a kansa wato in an ce a shari'a nan alkitabu wa gina? kenan da nassi na alqur'ani da nassi na suna ya nuni a kansa yayi nuni a kansa so da haka alkitabu asalin alkitabu magana ne amma na nufin nafsi ikaza barkaza almuta'alliqi wanda yake rataye bi afali mukallafina da ayyukan balagaku masu hankali min talabin na neman ayi wani abu wata takhayirin ko a baka zabi aw ko kuma a ajiye wata alama a ce in kaza ya faru to ne kama kaga talabin din nan ya kasu kashi imma talabu filin wata talabu tarkin ko a nemi ka yi abu ko a nemi ko kuma a ce ne a ce ka bari to neman ka yi abu kashi biyu ne shi ma kamar yana neman bari ma kashi biyu akwai abin da za a nema ka yi kuma a ce dole sai ka wani ya zama wajibi ne idan kana talabu ala wajhi ilzam fa huwa wajib in neman an ci dole sai ka yi sai zama wajibi kamar sallah alwala da sauransu bin iyaye وإذا كان طلبه على غير وجه الإلزام يعني لم يكن على وجه الإلزام فهو المندوب إن با أنت كي أما با أتي دول كي با كاغا أنا يا زمامي مستحابي كوين أصواتي إذا كي تلنا كاغا با أتي دول كي با أقول أمرني كدي ترواني كي با دول بني فكاغا أنا مستحابي كي كاغا من سامو كنت قدا بيو أو جن طلب الفريق واجبي دا مستحابي ko kuma ya طلب التركين نيمان أفر أبني wa talabu tarki idza kana ala wajhi al-ilzam haram an ce ka bar abun kuma an ce dole sai ka bari to zama haram kamar zina ta ta shan giya da sauran wa idza kana talabu tarki ala ghayri wajhi al-ilzam in kuma neman ka bari an ce ka bari ne amma ba a ce dole ka bari ba to sai zama in ka bari akwai ka bari kamar a da karban abu a hagu da sauransu to kaga wakilta alwajib wal mandub wal haram wal makaro daga kalman talab kawai sai ka auta kai ko kuma ba ka zabi kaga shine mubahi kenan da kai da kar kai duk da ne ma ya tsari fi huwa tarku da kai da kar kai duk da ne kamar mai kenan banci cin abinci da sauransu ka sa shi rigar da kake so ko fara ko baka ko makamancin wani to kaga wannan mubahi ne da kokar sun kansu ci ne sannan ce sai ce walwaba da kuma ainihin alwaba naurin ne an waba un shi ne wato shari'a ta sa wasu alamu wanda idan alamun suka tabbata to wannan hukunci na tabbata shine kama a ce asbab irin su asbab ashartu da sauransu akwai alama na wajibcin wato sallan azhar shine rana sai gawali in rana ba sai gawali ba to sallan azhar ba ta zaba akan ka in ka mutu kafin lokaci Allah da zai da zai tambaye ka sai rana magariba sai rana ta fadi ka wannan wata alama ne aka sa maka na cewa idan ta bayyana to wannan hukuncin ya tabbata in ba ta bayyana ba kuma shi kenan da ya bayyana haka ne sharadi da mani kamar da za mu karanta shi a gaba yace misalu qawlihi wa misalu qawluhu ta'ala misalin sa fa Allah ta'ala wa qimus salah ku tsaya da sallah fa hada khilabun min ash-shar'i ita wannan magana ce daga mai shari'a dalla ala wujubi qamati salah wanda ya nuna wajibi ne a tsaya da sallah wa hada wujubu huwa al-hukum wannan wajibi shine hukunci in kana tambaya ka me hukuncin sallah sai ka ce al-wujub wajibi ne me hukuncin azumi wajibi me hukuncin zina haramun sai ka duk abin da zaka faɗa halal haramun jaizi makaruhi mubayi wannan shi ake cewa hukum wato kalamun hukunci kenan ko ka faɗi hukuncin Allah a cikin ka yace wal muradu bi khilab shari yanzu zai mana ta'rifin eh, wannan sharhin ta'rifin ne me yake nufi da khilab ash-shar'i don asalin khilab shine magana magana mai shari'a sai ta alkitabu kitab wa sunna ai shari'a da abu biyu take magana ko qur'ani ko ne ko duk wani hukunci daga can yake bayyana in ka samu ijma'i ma to yana da mustanad shine alkitabu wa sunna malamai sun yi ijma'i abu kaza halal ne ko haram ko baka samu nasi ba to lallai akwai ayan alqur'ani da suka dogara da ita ko wani hadisi ke sa suka yi ijma'i ba za ka wara taɓa yin ijma'i ba don sun ra'ayi ne ra'ayi mutane zai bambanta kuma ba za taɓa zuwa kan kuskure akan kan ba to kaga dai akwai in kiyasi ne ma dole akwai nasi to da ka alkitabu wa sunna sunan kitabu shar'i to cewa ai ta'arifin sa ya al-hukmu huwa khitabu shar'i shi ya fi a kan ake khitabu lahi don wani zai iya dauka zai iya dauka to qur'ani ko ake nufi maganar Allah kaga sai manta da hadisi amma aka ce khitabu shar'i maganar shari'a to kaga da ƙura'ani da suna duk shari'a ne ko a ce khitabu shari'i maganar mai shari'a kaga Allah mai shari'a ne manzala ta sama ma mai shari'a ne a bisa wahayin da Allah ta'ala yake maka yace wa qulna bi af'alil mukallafi wanda suke da alaka da ayyukan baligai masu hankali almuradu bihi jami'u amali jawari dukkan ayyuka na gabbai wa in kanat al-af'alu tuqabalu bil aqwal duk da cewa maganganu ayyuka ayyuka ana kishiyantan su bil aqwal da ne da maganganu fil itlaq al-urfi a yadda ake take magana al'ada a al'adance an ce aiki to ba za ka kawo magana ta shiga ba in an ce To kuma sai ka nemi to akwai kaul a ciki ko babu misali idan aka dan ana tarifin imani al-iman sai a ce qaulun wa amal kaga qaulun kaman qaulun daban amal daban qaul wa manan eh, al-iman qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil jawarih to kaga qaulun wa fi'l to amma kuma akan faɗi fi'l aiki in ana nufin magana ba ta shiga kamar nan aka ake nufi da aka ce afalu nufin har abin da za su fara su kalmar tauhidi da kira'an qur'ani da kawai su akwai hukuncin Allah a cikin an ga faɗi kaunin kuma ana nufin me hadda fi'li innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah shine ubangijin mu shike nan sai a ce mala'iku sun tafi aljanna da faɗa a baki kawai kaga munafikai ma sai su zama me sai su zama mu'mini don suna faɗa a baki amma qalu nan sun kudurta shi sun faɗe shi a baki sun yi aiki da shi kuma zana ta suma yake jira amma bin ya lokacin da abin nan ya je ya ya abin ne ya birgima janaba ta kama shi shi ya san in alwala ne ga yadda ake taimama a shafiska da hannu kawai da ma ta kama sai ta birgima a kasa kawai kamar yadda da ke ke birgima ishtihadi ya sai sallar ta haka dai zaga maza ta maza sai ta inna ma ka an taqula bi ka an taqula bi ka haka wa haka wa haka kaga an taqula ya ije ka fada da hannu ka hannu yana magana ne ai an taf'ala kenan an taf'ala bi yadayka hannayenka su aikata kaza sai aka kwana ta hanyar hannayen da su aikata so da haka qaulun yana zuwa da ma'anan ne fi'li alfi'l yana zuwa da ma'anan alqaul to nan duka guda biyun hakan ne in ake af'al mukallafin ayyukan balagaggu masu hankali ana nufin da ayyukan da za su yi da gabbai da kuma abin da za su faɗa a bakin su don abin na harshen shi ma gaba shi yasa na a ana yake jami'u a jami'u amali gawa dukkan ayyukan gabai gaba ɗaya har da harshe ya shiga wa in kana fil af'alu tuqabalu bil af'ali fil islam duk da al'adance in an faɗi a akawal to ba ba ana nufin mai aiki ban an faɗi aiki kuma ana fidda magana amma kuma sukan haɗu kuma yace wa hadha yakhruju yukhriju ma ta'allaqa bi zawatihi Wani ya fitar da abin da yake rataye da zakin dan adam shi ba a ce masa ne ba a ce masa hukunci abin da ke da alaka da zafin dan adam kamar halittar idonka da hancinka da bakinka da kunninka in ba ruwan mai usulul fiqh ko mai fito da wannan don ba ne abin da ya rafe na hukun da ce falaisa makasudan ka kauri ta ala wadda kan halagnakun sun kun. hakika mun halitce ku sannan muka suranta ne sura halittar ku duk da cewa sanda aka suranta halitta aka halitta halitta kaga kun sun makalagnakun ne to cewa an suranta halittanka da abin nan an halitte ka an maka hanci baki duk ma fi kyau ba ruwan zama bakin ka dogo ne gajere ne hancin ka dogo gajere wannan bai shafi hukunce-hukuncen hukunce-hukuncen shirya idan kamar na ne kanana ne kai dogo ne gajere ne wannan wani abu ne daban tilka matsalatun ukura ba ta shafi abin da muke magana a kansa na usulul fiƙe ko na fiƙe yace wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad haka nan dukkan hukunci hukunci na i'tiqadi a zuciya to sun fita daga wannan hukunci daga wannan ta'arifi don abinda ka kudo ta a zuciya ka wannan babin tauhidi yake ba cikin babin fiqh ko usul fiqh amma fa ka'idodin usul fiqh kuma suna shigansa dan ka kana karanta dalilai na aqida to lalle ka'idojin usul fiqh za su shiga su fahimtar da kai ne ake nufi da wannan ayan ko me ake nufi da wannan hadisi amma shi malamin fiqh kuma ba ta shafe shi ba wannan malamin aqida ne ta ta shafa sai ce fa laysa hukuma bi hadha al-istila wala islahin ba hukunci bane amma islahin kuma masu ilimin aqida da abin nan hukunci sai ce wal mukallafuna da aka ce baligai masu hankali ya shimalu nau'ain wato yana yana daukan abin nan guda biyu nau'i guda biyu al-mukallafu al'ana ku ji mukallaf kada wani ce mukallif mukallif ne Allah wanda zai tsora maka abu kai shi dole mukallaf kuma wanda aka tsora wa abu yayi al-mukallaf al-an al-mukallaf al duk lokacin da ne wannan karatu ina tuna da wani malamin mu a sakandare a Ibrahim Kakan ana ce masa malamin kai dan aljanna saboda kirkin sa aka samu ya zo ya ce mukallaf wani a sakandare mukallaf bari sai na zo wajen mukallaf sai na ce mukallaf sai ce mukallif na ce mukallif ya ce mukallif sai na ce mukallaf ya ce yawwa ya ce ya mukallif shi ne Allah Allah ne mukallif mukallaf kuma bawan Allah ke nan bawa to tun daga nan ban manta da wannan wannan karatun ba to so da haka akwai al-mukallaful an wanda a yanzu mukallafi ne maganar da ake yi wato shine baligi ne mai hankali wa yuradu bihi kullu baligin aqli shine dukkan baligi mai hankali to hukunce-hukuncen shari'a suna hawa kalkanofi na farko kenan na biyu akwai laisa mukallafan il'ana laisa mukallafan il'ana wato laisa mukallafan ala a yanzu ba mukallafi ba ne walakin na min tsabafin mukallafin sai dai na cikin jerin tsabaka na mukallafin waɗanda aka kallafa musu shari'a wato wanda aka waɗanda yana cikin jerin wadanda aka ce su yi ko su bari amma dai matsayinsa bai kai a kama shi ba in bai yi ba ko kuma bai bari ba bai kai ba ne yake wa hadha yuradu bihi as-saghir wal majnun ne yaro da mahaukaci ai muna magana wannan hukunce hukunce duk za a ga bai zama wajibi a kansu ba da mahaukaci da yaro to amma yaro ai zai girma mahaukaci zai iya hankali kaga sun faɗi a kansa kenan a nan gaba ne zai zama mukallafi nan gaba zai zama mukallaf yake fa kullu minhuma min tabaqatil mukallafin walakin wujida mani'un min at-taklif ko yana cikin tabaka wato jerin ko zurin waɗanda suke mukallafai sai dai an samu wani abu da ya hana ne ya zama mukallaf ɗin shi yaro wa huwa fiqar kankantansa ya hana ya zama mukallaf wanda in bai salla ba Allah zai tambaye shi ko azumi ko makamancin wannan wa fuqdanul aql shi kuma mahaukaci rashin hankali shine zai hana ya zama mukallaf domin wani ta Allah yana magana da bayansa ya ce maka waƙi musala ku ci ba alaikum musala zai amma wakaci zai gane wannan maganar to tun da bai zai gane ba ko bai zama wajibi ya yi sallah ko ya zumi Allah bai zai tambaye shi ba haka yaro karami ma bai zai iya ganewa ba ba zai gane girman al'amarin ba ko da ya fahimci umarni ne ko hali bai zai gane girman abun ba ba shi ba mukallaf ba ne wanda za a masa hukunci a yanzu amma nan gaba kuma zai zama mukallaf ne shine a lokacin da wato ainihin ya girma. ma na wani fa'iza zala idan suka gushe wa innan illolin rashin hankalin da yarintan jara alayhi taklif to taklifi sai zama ya gudana a kansa don illan da talan shine hauka to ana gusar da ita kuma shikenan yanzu ya zama komai ya wajaba a kansa kamar da wajaba a kan kuwa illan da ta hana yaro kuma shine mai yarinta yana balaga shikenan yarintan ta gushe to a wannan fa abin da ya shafi harkar gabtsani amma abin da ya tafi harkar dukiya kuma yaro shi ma mukallaf kamar zakka yanzu yaro ne karami babansa ya rasu ya bar masa miliyan goma dole ya da zakka saboda miliyan na min babin muwasa an kiranta zakka don a taimaki talaka ne ba a duba baliki ne kai ko ba baliki ba da dole za ka cire ne za a cire masa zakka haka nan ma'aukaci shi ma ma'aukaci ana cire masa zakka yana da kuɗi ya haukace ko ya gada shi ma duk shekara sai an cire zakkan shanunsa ko kuma ainihin kudaden ka saboda zakka an shir'anta ta don taimaka talaka ne ba a duba waye ne ya mallaki abin kawai ana duba wa za a ba wa kaga babin zakka yaro ana cire masa zakka sannan sai kuma babu alkaramat wato idan ya halakar da wani abu zai biya wato abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam yanzu yaro ƙarami ya ɗauki dutse sai fasa wani gidan sai motansa sai ya biya a cikin dukiya sai a biya saboda mai wannan ba haƙƙin Allah ba ne, haƙƙin wani ne sai dai shi ya yafe haka nan idan ya zo abin da ya kashe wani sai biya ne ya biya diya amma kaga ba za a kashe shi ba ko da da gangan yayi saboda haƙƙin Allah ne wannan ko bai kai wannan matsayin ba amma haƙƙin dan adam kuma zai biya to haka ma wakati shi ma ya yi wani barna zai biya in ba a son yayin sai a kama shi a daure shi amma duk an kashe shi za a ne zai biya to ka wani abin da ya shafi ikilahu al-mumtalaka dole akwai garama garama nan kuma abin da ya shafi dukiya ne wannan ba a ne ba a ne abuwa gaba za a ce ai lalura ne ai lalura ma wakati ne ha, sai a ce akwai ƙa'idar tafiya a liktirahu la yusilu haƙƙal ghayr lalura ba ta ɓata haƙƙin wani dole sai ka biya ah, sai ce wata taklifu lokacin abin da ake cewa taklifi a lokacin idan ma ba ai ay mashaqqa hadisin ta maka abin da akwai wahala a ciki shi yasa idan aka ce Allah wajen wajata wani ka cika wannan abu da wahala to dama ai shi sa ya zama taklifi sallah da wahala azumi zakka aikin hajji da sauran abubuwa na ina ibada wanda suka zama wajibi duk akwai wahala yasa ake ce musu taklif an ta maka kai abu mai wahala shi su ne a takalifu shari'a abubuwan da shari'a ta ta wajenta to kulba ne shi ne mashaka wasilahan a istilahin malamin usulu talabu ma fihi mashaqqa shine neman ka aikata abin da akwai wahala a cikin sa kusa duma nan ne ne ko da na lugarin an ta maka abin da akwai wahala ana neman ka aikata abin da ya zama akwai wahala sai dai bambancin su kawai in neman na lizintawa ne ya yi daidai da na lugarin in kuma neman an so ka yi ne kaga ya mustahabi bai zama daidai da na duka ba a ce dole sai kai ba kama uwa na mandubi da mutar ke ce wa kawuna min talabin a falabu na wuhani talabin na guda biyu ne na ɗaya talabu filin neman a aikata ko kowal amur shi ne umarni in kana ala sabili ilzami fawajibu ma illa fa mandub shi ne bayan da ne yi tsaro shi neman umarni ne in umarni ya zama ala wajen izam a ce aka ce dole sai kayi fawajibun sai zama wajibi domin alwajibu shi ne abin nan alwajibu ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam abin da mai shari'a ce kai kuma yin ta maka shekar kai kai wa illa in fa bai zama ala sabilil ilzam ba fa manzubun mustahabi kaga mustahabi da manzubi dama shine ma talaba ma amara bihi shari'u la ala wajhi al-ilzam mai shari'a ya ce kai amma bai ta maka ba Allah bai ta maka ba Maza kuma bai ta maka ba kaga shine mustahabi kenan nau'i na biyu shine talabu tarkin wa huwa na'i neman abar abu shine hani in kana ala sabili ilzam fa muharram in an ce dole ka bari ya zama haramun in kai wa illa kuma kurun ba ka ya zama kawai to kaga shi ma haramun shine manaha anhu shari'u ala wajhi ilzam abinda Allah da manzon suka hana kuma a bisa dukkan dole sai kai ala sabili ilzam dole sai ka bari to in kai ka tashi ka aikata haramun shi ko makruhi shine manaha anhu shari'u la ala wa wajhi ilzam da Allah da manzonsa ko Allah da manzonsa sun hana ba a ce dole kuma sai ka bari ba za ka iya yi to wani ya maka ruhi ne in kai da lada in ka bari da lada in kai kuma babu babu alaji wa qawluna taqyi aw taqyirin aw taqyirun yuradu bihi mubal mubah taqyir shine mubali abunda aka ko da kai da kai ne ba lada ba ne ba alaji to amma lokacin shi ma yakan samu ladan domin takayiri shine ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhati shi akan kansa ba a ce kai ba ba a ce ka bari ba an baka zabi to amma ya zama wasila na wajibi kuma sai zama dole ne kaga sai ruwan alwala ba dole sai ka tsaya ka samu na kyauta kai a bala amma in ba za ka samu ruwan alwala ba sai ka tsaya ba sai ruwan alwala zama dole akan ka wajibi matukar kana da kudin kudin sai ba za ka samu sallar juma'a ba sai kawo a ba kuma kana da naira hamsin da zai kai kuma sallar ka ga hawa a ba ya zama mai wajibi a kanka amma in za ka samu in ma ka tafi da kafa za ka iya samu ka saba tafiya da da kafa bai zama wajibi kawo a ba to ka ga sai zama kenan idan bai zama wasila na wajibi ba to ba zai zama wajibi ba amma ya zama wasila na wajibi to ya zama ma la mu amru illa bihi ma la cin mu amru illa bihi fa huwa wajib kuma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba ya cika da shi sai da shi to ya zama wajibi in ko manzubi ne abun shi ma kuma wato wasila ne na manzubi shi kenan sai ya zama me sai zama manzubi kamar sai turare ranar juma'a sa turare mustahabi ne sai turare ma sai zama mustahabi ne bai zama mai ba bai zama wajibi ba wani yadda ya kamar sai tarbi na ce wani tarbi kuma to kaga abin nan kenan to haka in ka zo daukan haramun ma duk abin da zaka yi idan zai kai ka kaje ka aikata haramun ko jahili ne halal ne to sai zama ne sai zama haramun a kan haka nan idan ruhi ne shi ma sai zama ne sai zama makaruhi zuwa kasuwa a ne amma kaje zaka aikata haramun a dan to zuwa kasuwa sai zama ne haramun a ka wa haka sai ce wa qauluna hawwada'un ko wada'un wato tsora yuradu bihi al-hukm al-wada'i ana nufin al-hukm al-wada'i shine wani hukunci da Allah ya sanya shi alama na wajibcin wani abu ko kuma haramcin wadalika anna al-ahkama naw'an yace hukunce hukunce nau'i biyu ne na farko wahid ahkamun taklifiyya akwai hukunce hukunce na wajibi taklifiyya wanda an dora maka dole sai kare wa hiya ma dalla alayhi khitabu shar'i min talabi fi'lin aw tarkin aw takayyun shine abin da shari'a ta sai nuni ko maganar mai shari'a ya nuni a kansa min talabi fi na neman aikata wani abu a sarkin ko neman a bar wani abu a wata kairin ko ba da zaɓi su ne wajibi da mandubi da haramun da makaruni da mubaki wanda yake na jari sai ce wahiya hamsu salawat wahiya hamsatun kai guda biyar ne su ne alwajib kaga wajibin wal mandub da mandubi shi ne bai wal mahzub da mahzub alwajib ina da suna shi ma ana ce masa lazim ana ce masa ne abin nan muhakkam ana ce masa abin nan al duk abin da zai nuna dole dole dole to haka nan ka dauki manzubi kuma ana ce masa mustahabbun ana ce masa fadila ana ce masa ne manzubun ko ana ce masa tadawwun ko ana ce masa nafilatun duk sunayen nan mubahi kuma ana cewa sai al-mahzur al-mahzur shine al-muharram al-mahzur asalin sa abun hanawa daga shinge ne shinge in ka ka shinge daga daga hazira hazira shine abun da aka shingante aka hana wani ya shiga to mahzur abun da aka hana ka yasa ke cewa ad-dawrat tubihu al-mahzur to al-mahzur abun hanawa to shi ana ce masa al-muharram shi ma abun hanawa ne ana ce masa haramun to shi ma abun haramta abun hana ne wani ce masa mamnu'un duk dukkan wannan da mahazurun da haramun da muharram duk suna da ma'anan mamnu'un ne a duka a dukkan larabci shi yasa ne ce abu nun sai ne ke cewa jalal li tasra'ani fa qultu la haqiri inni inni mru'un sarri alayki haramu kaga lokacin ba musulunci yace jalal li tasra'ani ta ce wa yado ne don ta kada ne fa qultu la nake mata inni mru'un ni fa mutun ne wanda sarri alayki haramu haramun ne ki ni haramun ne wa nan mamnu ba halatta ki ni to kaga anan ba ba haramun ne na shari'a ba to mamnu'un sai sa haramun ai take masa ma duk wata kana za ta ba da cewa an hana yin abu to za ta ba da ma'anan wato haramun haka nan al-makruh ma al-mufdal abinda ake ki sai wal mubahu kuma shine wato abinda aka bayyana maka zaka yi ne ana ce masa jahil a wanda yake na na halalin wannan dukkanin su zai sake maimaita mana su a can gaba ko kowanne a faɗi hukuncin sa wanda ya ce insha Allah ta'ala bayan wajen da kani mubahi ita zai don Allah ya ta can gaba dukkan da aka shigar da mubahi ma da akamin taklifiya tare da hukunce hukunce na taklifiya don tun da an ce taklifiya shine abin da ya zama akwai wahala to ai mubahi ba wahala don za ka iya ko kawai me yasa aka shigar da shi min babu taklif to da 'yan ka ware biyun nan nan biyu nan biyu kuma dole akwai na tsakiya shine mubahi sai ka sa shi a ciki ma annahu la taklifa fi ta da cewa babu lizintawa a cikin na biyu a hakamun wawra'iyya hukunce hukunce na biyu na wawra'iyya ma iya ma dalla alayhi khilabu Shi ne abinda maganar mai shari'a sai nuni a kansa ko maganar shari'a ko nassi na shari'a nuni a kansa min asbabin wa shuruɗin wa mawani na daga sabuwa da sharuɗa da mawani asbab ku sababin to kaga sababin hukun ne wa bari السبب شيني ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود abunda in babu shi babu hukunci in akwai shi akwai hukunci ka gurubi shamsi da wujubi salatul maghrib in rana ta fadi sallar magariba ta waje ba in ba ta fadi ba kuma sallar magariba ba ta waje ba don ba a samu sababin ba sannan akwai shuru shine jamsu shartin shi kuma shine ma ya zama min adamihi ila adamu wala ya zama min wujudihi wujudun wala adamu bi zatihi idan babu shi babu abu in akwai shi ko ba a nuna akwai hukunci misali alwala sharaɗi ne na ingancin sallah in ba alwala ba ne ba ingancin sallah ba sallah to in akwai alwala kuma zai zama dole zama akwai ingancin sallah ila ba a kalli alƙilla ba lokacin da aka ila ba a tufirce al'aura ba kaga sai a nemo sauran kuma shaudin amma ana rasa sharaɗi ne kuma to ibada ta tarwafi in an samu wani kuma to sai an lalubo sauran kuma ko kuma akwai mawani in wajen shafi su fika to kila yi magana da gangan ko ya yi rigi kaga duka wannan zai bata masa ainihin sallah to ne wala zama min wujudihi wujudun wala adamu tizati don an same shi ko ba a nuna an samu ingancin sallah amma in ba a same shi ba kuma babu ingancin wannan hukunci to haka nan wa mawani mawani ko jam'u mani ko shine ma yalzamu min wujudi ila adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun adamu li zati idan an same shi to an rasa ingancin hukunci in aka rasa shi ko ba nuna abun ingantacce ne ko ba ingantacce ba misali yanzu haila mani ne liwujubi sala in mace tana haila ya hana a wajen mata mai a wajen samun da Allah, to ka ga ya zama min adam il adam kenan in babu abin da ya zama min min min wujudi il adam mutakon abu ya zama min wujudi il adam in akwai shi an samu rashin ingancin sallah to in an rasa shi ba wala ya zama min adamihi wujudun wala adam il adam sai ya zama ba ta haila to fiye ya ba ta haila shi kenan sallah bai waje ba kanta eh, ai sallah waje ba kanta to sai mu ce gida tana biki tana nifasi kaga shi ma mani ne gaji ba ta haila amma kuma jini biki kuma ya zo ya shiga ko ba ta haila ba ta biki amma ba ta cikin hankalinta ko ya ne kaga junu ne ya hana ne wajen cikin sallah a kanta ko makamancin wannan su zo da shi ne shi an same shi hukunci ya tashi in an raka shi kuma sai mu a sauran shirutun sun cika babu wasu mawani din daban kafin ainihin mu tabbatar da hukuncin akwai shi ko babu ko babu shi an bayyana wannan wasu kwakwalan tarifu abin da turaku inda wujudi ha kamun shar wato ana ana sanin hukunce-hukuncen shari'a inda wujudi ha in an samu ne waɗannan abubuwa ne autarkin ko kuma bari inda wujudi ko eh, turaku inda wujudi ha a kamun shari'a ana gane hukunce-hukuncen shari'a in an samu al'akamun wabariya su ne shaurɗe da sabuba da mawani min filin cewa ayi yi abun autarkin ko a bari kaga idan an samu sababi ayi ne ko in an samu sharadi ya inganta in an samu mane fa kar a yi kar a yi sa haramun ne mace mai al'ada ta yi mai sai sallah haramun ne sai azumi bai waje ba a kanta ba kuma haramun ne sai ya ce wai tarattabu ala zalika sihhat wal fasad to anan ne ake samun sihha da fasad wannan abu ya inganta ko bai inganta ba in an duba sharuɗai da sabbuba da kuma mawani in kai sallan azhar kafin rana ta zawale kaga ba ta yi ba magariba kafin rana ta faɗi ba ta yi ba kaga ba a samu mai ba sabarin idan kai sallah ba tsarki bai yi ba ramadan bai shigo ba kace ni bari ne bari ne azumi na a shawwal na huta ya ramadan yanzu in ci gaba da cin abinci na kaka yakin manna don ba a samu sabarin ne da zai wajen tsayi ba kai niyya ba azumin an rasa sharadin azumin nan ma azumin ka bai yi ba to haka an samu mawani kuma ga haila ko ga hauka duk wannan sai ya hana kuma wajen cin wannan abin da kuma ne da ba to saboda haka ana samun alfasar da kuma asihadi wannan abu ya inganta ko kuma bai inganta ba yace faru'iyatul hilal ganin wata sababu wujubi siya so bi ne na me wajen da azumi amma wani hilal ne hilal ramadan kaga hilal suna da yawa ne ganin wata ramadan so bi ne na wajibcin azumi a sai in ba a ga watan ba ba a game ba azumi shi yasa so bi muka ce ma ya zama min wujudihi wujudun wani adam min adam sai kuma alwudu shartu sala shartu lisala alwala kuma sharadi ne na sallah kaga idan aka rasa alwala an rasa me sallah ma yanzu min adam min adam wala zan wujudi wujudun wala adam jazabin an samu ba a nuna sallah kai wal haidu mani'un minha haida kuma yana hana me sallah yana hana ingancin sai yana hana kuma wajen sai musamman da yin ambaci daga cikin kunce-kuncen wagariya akwai asahihu da albari asahihu ingantacce albari kuma ne ba dace to sai abu zai zama ingantacce shine idza tawaffara shurutuhu wa tafad mawani'u wa la yusamma shaiku sahihan illa idza tawaffara shurutuhu wa tafad mawani'u shurutun sun cika abin da zai hana ya inganta duka wato sun koru to sai a ce wannan abu ya inganta in kuma aka rasa sharuɗai ko aka samu mani to sai a ce abin ya ɓace shine alfati to a sahihu da albani ko alfati a sahihu ko dai zama a sahihu min al ko a sahihu min al ko ne tarihin sa gaban in an ce as-sahihu min al-ibadat da ta inganta wace irin ibada ne za a ce ta inganta shine ma ma tabrahu bihi zimma wa yasduqu bihi al as-sahih min al-ibadat ma tabra'u bihi dhimma wa yasqutu bihi al-qalb shine ibadan da in kai ta yanzu ka soke nauyi daga wuyayenka na wannan ibada kuma nan gaba ba a neman ka sake yanzu in kai sallah ta isha to bari yanzu babu wani wajibcin sallah da yake kan wuyanka yanzu ka sake wanda bai isha ba kuma har yanzu akwai wannan nauyin ali a wuyanka ka fahimta to sallan isha din nan idan ka yi ta ingantacciya to ba a neman ka kake ta kaga shi ne a sahihu ne ka sauke nauyi ko ba a neman ka kake to amma inda ba ka yi ta ingantacciya ba ba ana neman mai ka kake kuma wuyan ka wata kukuta ba zai har yanzu to kaga wannan zai zama baɗi kenan za ka ce albaɗin minan ibada ko alfafidu minan ibada ma la tabra'u bihi zimma wala yasqutu bihi salat abinda da bai bai kubutar da wuyayen ka ba kuma bai har yadda a sake cewa kai ba yasa idan mutum yake ibada in ba ta ne sai a ce waje ba alaihi i'ada dole sai ya zaki to dole zan ga akwai i'ada to baka yi shi yadda ake son ba kaga baka sauke wajibin ba ne so da ka duk ibadan da za a ce maka ka sauke nauyi kuma ba sai ka sake ba to ta inganta ne wacce za a ce maka kuma a'a baka baka sauke wannan wajibin ba kuma sai ka sake to wannan ya zama mai alfasi Shi ne wanda yake bace cikin mun fahimta to sai kuma abahihu min mu'amala. in ko mu'amala ne kamar aure ko ciniki to in aka ji an aure ya inganta ko inganta ko ciniki ya inganta shine ma yu'taddu bihi wa yata'allaqu bihi an nufo. abinda in ayi shi za a ce eh wannan ya yi kuma ya zarce shi ne mu'amala yanzu in kai ciniki da mutum ingantattun ciniki sai a ta wannan cinikin ya yayi bai da matsala kuma cinikin ya zarce ba wanda ya sai warware shi sai dai da yardan ɗaya shine abin da ta'allaka bihin nufu ya riga ya zarce shi idan kuma batil ne kai ciniki wanda yake batil ne to shine ma la yusaddu bihi wa la ta'allaqu bihin nufu cinikin bai cika shawarin sa ba kayan ba naka bane sai ka je ka sai nawa zaka sai motar nan kawai mutum ya je motar sa ya shiga masallaci kawai miliyan ɗaya ko na sai maka to kaga wannan kwata kwata ba ciniki ba ne saboda ba kamar da ke abun ba kuma cinikin ko an yi shi bai yi ba in ka ba shi kuɗin mai mota ya zo ya sa ki ya tafi kawai sai ka je ka kama mai kuɗi kaga cinikin kenan bai zartu ba kenan amma inda mai motar ne ya sayar maka ba gaba shi kenan cinikiya ya ciniki kuɗi so da haka kenan albadilu shine ma la yusaddu bihi wala yata'allaqu bihi to haka ne in ka zo babin ne babin aure shi ma idan aure ya cika shuruɗansa da komai ingantacce ne to shine ma yusaddu bihi wa yata'allaqu bihi nufu za a ce a wannan aure ne auren yayi sannan kuma ya zarce ba dama matar da ce na fasa aurenka ko kuma wani ya ce na fasa baka bai zai yi ba ne gani sai dai a nemi ka sake mata ko a wajen alƙalin akwai matsala to kaga aure ya inganta kenan ya inganta sannan kuma idan kuma abin nan auren ɓacicce ne kamar an yi shi ba wali to kwata-kwata dama auren la yi wata dubihi sannan wa ta allaku bihin nuku wato ba a ɗaukan auren aure ne kusa kwatar zama ba wai kaje ka shirya da yarinya kawai shi kenan budurwa shi kenan ka wai to nawa za a shi kenan kin yadda ta na aure ke kawai na ba ta kaina na karɓa wannan ba sunansa ba aure ba a shari'a sannan kuma bai zartu ba za a lalata auren ba a bukatan a ce kai saki ko ba kai saki ba kawai a bata auren ba aure ba ne kaga an nikahu al ko an nikahu al mun fahimci wannan to abinda idan idan mu'amalar nan ta yi kyau ta zama ingantacciya to shi ne za a ba ka ikon tasarrufi da abin yadda ka kada dama tasarrufi idan aka sayar maka mota ai ciniki inganta sai ka kama yawo da ita idan gida ne ka shiga amma bai inganta wawa ba za a dakatar a warga za haka nan mace idan ka aure ka aure ingantacce za ka iya jin daɗi da ita yadda kake so amma ba ingantacce wanda ta ce kullun ka ta koma gidansu a wargaza a wargaza a wurin to ka ga wannan sahihi wannan kuma ba ne to sai mu dawo matsala menene bambancin alfafi wal badi akwai bambanci ko babu don a can a bayan kun lura sai mana yi wai tarattabu ala zalika sihhat wal fasad to anan kuma sai zo zai eh, ce afahihu wal badi kaga sihha dai ita bata canja ba afahihu aka ce to al fasad kuma sai zo yace al badi me yasa ba zai ce al fasid ba akwai bambanci tsakanin al sahihu wal fasik da al-fasadu wal butulan a wajen jumhur ba bambanci a wajen jumhur ba bambanci sai a wuri guda biyu a wajen Abu Hanifa kuma akwai bambanci abinda aka yi ittifaqi a kansa ayi wannan abin da ya hukuncin da ya tabbata bil adilla qat'iyya bakin sai tabbata da dalilai ne ki Qur'ani ko hadisi mutawatir sai ce maka ba'i wannan kuma da dalilai ne wanda zanne su tubul kamar hadisi wanda yake a haɗi to sai cewa abun fasi haka yake a wajen ne a wajen abu hanifa shi ya bambanta kamar yadda ya bambanta farilla da wajibi to amma a wurin mafi yawan malamai in an ce nikahun fasidun abubuwan ba nikahun ba abin nan ibada fasida ko ibada ba'ida fasalatuhu ba'idatun ko fasalatuhu fasidatun duma nan sa sai a wuri guda ne a babin aikin haji da kuma babin wato aure shi yasa na fata misalin auren ta shi babin aure idan duk malamai sun ijma'i auren batacce ne to ana ce masa nikahun bati ka fahimta kamar aure ba ka daki kwata kwata ga nikahun bati ne in kuma an yi sabani wasu sun ce ya inganta wasu ce bai inganta ba to sai a ce masa nikahun fasid kamar bazawara ta aurar da kanta ba tare da wali ba kaga abu hanifa shi cewa yi ne cewa ya wurin yayi jumhur suka ce bai yi ba don ba zaura ce ba ta da ikon da za ta aurar da kan to anan sai a ce nikahun fati saboda ne akwai sabani malamai a a cikin ta akwai sabani malamai a a cikin wannan aure sannan akwai matsala kuma min durbi akan wannan idan duk malamai sun yi ijma'i aure ba cikin ne to in an tashi ne ba auren faski za a yi faski ba saki ba saki duk malamai kamar a yi aure a cikin idda duk malamai sun jima'i auren bacicci ne to in an raba auren ba za a ce yanzu akwai saki jiya tsakanin su ba daga bayan sun sake aure sabon auren igiya uku ne tsakanin su amma idan an auren bacicci ne aka bata shi kuma akwai sabanin malamai to sai a ce zama mai saki ne za a yi kamar yanzu ba zauren da ta aurar da kanta tun da shi abu ba yana ga aure ne zai cewa malik da ahmad da shafi suna ganin da inganta ba don an tashi bata shi sai a ce akwai saki jiya tsakanin da za ku koma ku sake ɗaya biyu ciki nan kun cika ta kun gane bambancin sai ku dawo ɗaya ɓangaren da suke da bambanci shine a aikin haji. a aikin haji an ce hajjin baɗi aikin hajji baɗi shine aikin hajin da aka yi ridda a sa mutum ya ɗauko aikin haji sai ridda to sai a ce fa hajji ubajinun kuma sai a ce masa ya sauka lafiya babu da za a gaya masa don ana ana neman ya dawo musulunci ne to da aka ba baya wani hukuncin da ya hau kansa akan abin da ya shafi haji amma idan mutum ya sadu da iyalinsa bayan ya yi harama da aikin haji to sai a ce hajjun ne fasil fasil duk su da hausa ba duk ɓacece ne sunan su da larabci ne suka bambanta to amma nan ba za a bar shi ba sai a ce dole ka ka tsari ta aikin haji da kai da ka haka sannan wajibi ku yi me ku yi ainihin fidiya da rakumi rakumi sannan na uku kuma dole ku zo ku rama wannan aikin hajjin shekara mai zuwa saboda ne abin nan hajjin ne ta zuwa ne ya nuna amma kaga in batil ne rinde yayi a sauka lafiya musulunta su za a yi mai in bai musulunta ba kwana uku shi na a dauke shi ba a a kai shi lahira amma bara a wajen samun sannan ba kuma idan ya dawo musulunci kuma sai a ta islamu ya haji ma kana kabla musulunci ya rusa duk laifin da ya baya su ba a bukatan kuma a ce sai ya maimaita wannan aikin hajjin. sai dai matsalar da za ta taso tsakanin malikiya da shafi'iya idan mutum ya rinda duk ayyukansa na ba sun rushe ko ba su rushe ba shi malikiya suka ce duk sun rushe shafi'iya kuma suka ce a daidai in ya mutu yana riddan ne suka rushe to wanda yake duk sun rushe nan kawo malikiya dole sai ya maimaita wannan aikin hajji ko da ingantacce ne a baya zuwa ana bin sa aikin hajji wannan bai da alaka da ya yi shi ko ba fatacce wanda kuma yake ayyukansa za su dawo to aikin hajjinsa zai ne zai dawo aikin hajjinsa zai dawo to wannan kaga na malikiya ya fi tsauri a nan ko amma a babin sallah kuma malikiya ya fi tsauri ya yi dai kwana uku baya sallah sai dawo musulunci aka ce ayyukansa wasu dawo ba yanzu ba zai rama sallan kwana uku ba amma jafiya da suka ce ayyukansa za su dawo to ba an samu gabin kwana uku wancan sallan ta dawo na baya ga kwana uku kuma bai yi sallah ba yanzu zai tsora to kwana uku ya zai da su dole sai ya rama sai ya rama wannan sallan kwana uku kafin musulunci sa zai zama daidai wannan ne bambancin al-sihhatu al-sahih wal batil yace واعلم أن ظاهر كلام المصنف فسنت ظاهر مغنى من الكتاب أن الفقه هو العلم بهذه السبعة fikihu shine sanin waɗannan abubuwa guda bakwai din shine alwajibu almandubu almahzuru almakruhu almubahu as wa al-fadil yace li'annahu lamma urifa lamma lamma urifa al-fiqh da akai ta'rifin fiqh akai bayanin sa bayan ma'rifatu al-ahkam sharia shine sanin hukunce hukuncen shari'a qala sayti wal ahkam sab'a sai da hukunce hukunce bakwai kamar su ne kawai al-ahkam sharia kenan وأظهر في مقام الإبمار توبيها للمبتدئ سيبين عندي كماتا أي إبمار في إبهار أظهر في مقام الإبمار أظهر حين يزود السنة في مقام الإبمار عندي كماتا أزود الضمير وكيه السنة وتوشين لنقل يسي وهي سبعة سيتي والأحكام سبعة ضمير توبيها دبينا للمبتدئ ga wanda ya fara karatu ka wanda ya zurbi a karatu ko kace wahiya ko kace al-ahkam shi zai gane tunda ka faɗe ta a baya to amma zai ce al-ahkamu sab'atun domin wanda yake mubtadi ila rabbin sa bai nisa ba ya gane cikin sauki yace lakin yu'lamu anna al-fiqh sai dai ana san cewa fiqh laysa ma'rifatan laysa ma'rifatan haqiqati al-wajib wal madub ila ba wai sani hakikanin wajibi da madubi har zuwa karshe su mubadi ba lianna hadha min usul al-fiqh wannan daga cikin usul al-fiqh ne ka san me ma'anan wajibi me ma'anan mandubi ne wannan wasu fiqi ne zai ga maka wannan shi fakihi in yazo kawai zai ce maka wajibun mandubun wayo amma ba zai ga maka ma'anan sa ba zai ga maka hakikanin sa ba sai sai wa inna wal maqsudu an nalqiha ma'rifatu juz'iyatiha fiqi shine ka san yanki yankin ta cewa wannan abu wajibi ne wannan haramun wannan mustahabi wannan shine aikin fuqaha malayan fiqi wal muradu al wajibat sanin wajibabbu wal mandubat da abuwa na mustahabi wal muharramat da abuwa na haramun wal makaruhat da abuwa wanda suke na makaruhi wal af'alu sahiha da ayyuka ingantattu wal fasida da ayyuka wanda suke batattu wallahu alam Allah shine bai ilimi shi wannan bidiyo shine zai gawa idan abu wajibi ne sai ce maka yusabu ala fihi wa yaqabu ala sarki in kai za a baka rana in ka bari akwai me akwai hukuma ka a baka hukuma idan haramun ne sai a ce yusabu ala tarki wa yaqabu ala fihi in kai za a in ka bari za a baka lada in ka aikata kuma za a ne ka cancanci a maka uku ba makaruhi kuma labarin yusabu ala tarkihi wala aka bu ala fihi makaruhi in kai akwai in ka bari za a baka lada in ka aikata kuma babu ne alhaki shi kuma mandubi yusabu ala fihi wala yu'aqabu ala tarkihi shi kuma mandubi shine idan kai akwai lada in ka bari babu alhaki mubahi fa la yusabu ala fihi wala aka bu ala tarkihi in kai ba lada in ka bari ma babu alhaki babu wata hukuma da za ta biyo ba wallahu ala Allah shine mai ilimi akwai mai tambaya a usulul fiqh na'am ba mai tambaya ba bismillah okay